Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna ciki da gaskiya, wanda yake zuwa muku daga tashar Dausayi TV Channel. Bilkisu Ibrahim wacce kuka fi sani da Belan Abdul ta rubuta muku shi, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a ƙarƙashin jagorancin Abban Dausayi. Kimanin two hours ana abu ɗaya sannan sai ga su sun fito. Da yawansu sun samu raunuka. Yusuf ma harbi ya samu a kafaɗa. Shi kansa Khalil an yanke shi da wuka a hannu. An saka yaran Oga David a mota, yawancinsu duk da mugu raunuka. Oga David harbi biyu ya samu, ƙafarsa da cinya sai zabga ihu yake yi kuwa. Anguwar ta yi tsit kowa yana cikin matuƙar tsoro saboda harba-harba da ya karaɗe unguwar. har suka kwashe su suka bar unguwar babu wanda ya leko Dr. Abraham ne ya treatment nasu su duka an cire ma Yusuf bullet shi da Oga David babu wanda ya sake bi da kansu Oga David an saka su a magarkama yaransa daban shi ma daban ya kalli ya kalli stahir da kowa yake zaune a galabaice guys bara na ɗan je gida nan da 4 hours zan dawo Adam sai kawo muku abinci bai Kawunansu kawai suka iya ɗaga masa shi ma bai jira cewar su bai yi waje. Yau ta kasance weekend. Duk ahalin gidan suna nan ba ka jin komai sai hayaniyar su arfar da ke wasa a fado. Sun baje kayan wasan su sai tsalle-tsalle suke yi. Aisha na gefe tana goge-gogen dining. Cikin fushi Hasna ta fito daga ɓangaren su. Wata uwar ashar da ta zindima masa Ashraf ya saka Aisha tsaye da aikin nata. Ta jiyo tana kallon su. Hasna ta ce, ku don ubanku ba za ku bar mutane su yi barci ba kun ba kun cika bi kun cika mana gida da ihu tamkar goyon maguzawa ko haka uwarku da uban naku suka koyar da ku ne yan iska gadon tabara tas kake ji saukar mari a kumatinta a gigice ta dafe kuncinta don marin ya zo mata a bazata aisha kanta da ba ita aka mara ba sai da ta rintse idanunta Kafin Hasna ta gama ganin mai marin nata ya ci gaba da dukanta, bal yake da ita kamar a filin ƙwallo. Tuni kururuwarta ta cika gidan, sai kwala kiran sunan momi take cikin kuka da neman ceto. Babu shiri a halin gidan suka yi waje. Kowa ya fito ya arba da mai dukan Hasna sai ya ja tunga gefe yana zaro ido. Amma da baffa ne ƙarshen fitowa sai momi a bayansu. Cikin tsabagen masifar ta ce uban waye yake dukar min yarinya. Da ture Hamida da ke kan hanya ta kuso kai tsakiyar falon. Ita ma kanta idanu ta zaro waje da mamakin yaushe ma ya dawo gidan. Ganin duk karatan samarin gidan babu mai yunƙurin ƙwatar mata yarinyar a hannunsa, ya sa ta kiran sunansa cikin tsawa. Ibrahim, cak ya tsaya daga dukan nata. Kansa na kallon ƙasa sai huci yake yi don ɓacin rai. Kowa ya cirko-cirko. Kaf ƙannen nasu babu mai jarumtar matsawa kusa da shi. babba ya tako a hankali har inda yake tsaye, ya jawo sa ya yi jikinsa ya rungume. A hankali ya sauke wata nannawar ajiyar zuciya. Sun samu kusan minti uku a haka sannan ya ɗago shi fuskar nan ta yi jajir. Abinka da mutum mai haske. girgiza kai ya yi sannan ya ce ma'azzam me ya faru ne? Yaushe ma ka dawo gidan? Ya yi magana yana kamo hannunsa da aka naɗe da bandeji. Har yanzu ran a ɓace yake don haka ya girgiza wa babba kai kawai saboda ba zai iya magana ba ganin haka ya sa an makarasowa inda suke hannunsa ta kama tana faɗin zo ka zauna ka huta ka ji iro tije leɓensa na ƙasa ya yi idonsa na kan momi da ke rungume da asuna tana ɓarzar kuka har yanzu har ya fara bin amma sai kuma ya tsaya cikin ƙara har ya fara bin amma sai kuma ya tsaya cikin ƙara sala daka masu natsawa ke wallahi idan baki ma mutane shiru ba sai na ida ballaki yar iska kawai mara mutunci da sauri Hasna ta saka hanta ta toshe bakinta tana ƙara kankame momi momi ta kalle sa ita ma cikin ɓacin rai duk da ta kasa ce masa komai amma idanunta sun nuna alamun gargaɗi da tsana a gare sa ta yi kwafa tare da kuma rungumo Hasna jikinta shi ma iska ya huro daga bakinsa ya ci gaba da bin bayan amma da ke rike da shi har yanzu Haka kawai anti Amatullah ta ji zafin kallon da Mummy ta yi makallin. Cikin sanyin jiki ta nufa hanyar kicin. Duk bidiyon da ake yi ummi amarya bata kole ko ba tana ɗakin ta kuma tana jin duk hidimar da ake yi. Anti Mami kam tana wanka ta gagara ta gama da fito don ta ga me ke faruwa ne. Ruwa mai sanyi Anti Amatullah ta miƙa ma Khalil saboda zubar da yake ta yi. Hannu ya sa ya karɓa ta da sakar mata sassanyar murmushi. Muryarsa a raunane ya ce, "Na gode Lil'ama." Ita ma murmushi ta masa. Wannan lamari ba ƙaramin kula zuciyar Momi ya yi ba wato saboda tsabagen munafunci. Ga yarinyar ta ya doka duk ya fasa mata jiki da sassafen nan, amma babu wanda ya ce da ita ko da sannu, sai shi da ya ta'asar suke ba mu kulawa. Tura kan hasina ta yi daga jikin a zafafa ta miƙe ta karasa inda suke. Har ya kai kofin ruwan bakinsa ta kaɓe shi ya faɗa a jikinsa. gaba ɗaya ruwan ya zube masa da sauri ya rantsaye idanunsa saboda sanyin ruwan da ke ratsa masa jiki ta nuna an ta'amatullah da ɗan yatsa tana faɗin ke don uwarki bilkisu a hirɗinki da shigar min rayuwar ƴaƴa tsafin na uwarki har ya kai ki shayar min da ɗana a gabana wallahi ko bilkisu bata isa ba Allah ya fi ku daman na san uwarku ce ke saka Ibrahim yana tsanar 'yan uwansa ciki ɗaya annamimai sha Allahu ku sai dai ta bi ku ku da uwarku marasa tarbiyya. Da sauri babba ya katse ta ke Laura, wai me matsalar ki ne? Yanzu nan saboda Allah ba za ki yi bincike akan hukuncin da Mu'azzam ya yi ba, dan na san yana da dalilin sa haka kawai ba zai kama dukan Hassana ba ai. Kuma na ga ai yadda Hassana take ki haka ma Mu'azzam ɗanki ne. Bare ki dasa ma mutane kamban masifa, ko kun yayi yaran nan ba ki ji? ki rinka cin mutuncin mahaifiyarsu a gabansu yanzu me ya laifin bilkisu don ta nuna kulawarta ga mu'azzam eh ai ba za ka gani ba tunda kai ma sunanka yana wajen bokan saman tsauni wallahi kuma a fitar min hanyar yaro ko kuma ran uban kowa ya ɓata a gidan nan munafincin banza da hofi kai kuma sallamamme ka same ni ina jiranka. ka fu ta kama hannun hasna da ke ɗingishi suka shige ɓangarenta na da hamida na take musu baya babu wanda ya kuma cewa komai Amma ta dafa kafaɗar Khalil da ya kasa da kansa ta ce, Tashi ka je ka canza kayanka, ka ji iro, ka ci gaba da mahaifiyarka a dira Allah ya shirye ta. Bai ce komai bai tashi yana nufi ɓangaren samarin gidan, su ma baya suka take masa ya sultan ne kawai babu ya je bauchi. Su ma 'yan matan kowa za zame jikin ya suka koma ɗakinsu, amma ma bangaren ta tafi. Gana haka sa Aisha su ma suka sulale su da su gwaggwabintu suka kicin. Amal ta ce wallahi ya Khalil yana bani tausayi. Aikin nan nasu yana da hadari sosai. Ban san me yasa ya zaɓe shi ba. Wallahi ba ke kadai ba cewar Hamdiya. Ya Khalil yana da kirki kwata-kwata ba halinsa ɗaya da momi ba. Duk ɗakin ya yafi kowa mutunci. Shi dai bar shi da rashin son raini baya son a raina shi. Shuhuda ta ce, kun san Allah ya Khalil ya fi siya Musin kirki, gashi da san ‘yan uwansa, in dai ka iya zama da shi zaka ci riba. duk da kasancewar kasancewarsa murɗaɗɗen Nasiba ta ce gaskiya kuka faɗa wallahi shi ya Khalil kaifi ɗaya ne kuma yana son haɗin kan gidan nan. Duk da mahaifiyarsa ba ta son haka. Ba zan ɓoye muku ba na daɗe ina son ya Khalil amma tsoron momi ya sa na zama amma tsoron momi ya sa na sama zuciyata salama. Tab wallahi kin taimaki kanki. Ai ya Khalil in ba matar da za ta ci uwar sa'anta Hamida da sa'anta Zuwaira ya auro ba to fa akwai matsala. ba za ta taɓa jin daɗin zama da momi ba a gidan nan wallahi haka ne amal haka dai suka yi ta su. taslim kam tuni ta tafi kai ma anti zancen abin da ya faru fitawar ta kenan daga wanka taslim ta shigo ɗakin faɗawa ta yi jikin anti ta fashe da kuka ke me haka ne wai ba na yana ki halin nan ba ne wai taslim menene ya faru kika shigo min da kuka anti ya kalin ne ya ji ƙaton ciwo a hannunsa kuma ya daki anti hasna momi sai fata Momi sai faɗa take yi don Anta Amar ta ba ruwa ya sha. Da sauri Anta ta ce ciwo fa Taslim yana ina yanzu? Yana ɓangarensu su cewar Taslim tana ci gaba da sharar kwalla. A gurguje Anta ta zura doguwar riga ta fito a falo ta wuce Sam Diya da suka fito yanzu. Nasiba ta yi dariya to auta sun kai ma Anti gulma. Dama na leƙa ta tana wanka. Shuhuda ta ce Allah sarki Anti. yanzu duk za ta ruɗa kanta duk da wulaƙancin da momi take mata a gidan nan baya hana ta kulawa ga ya kalin amanka ta sura gujewar da ta dawo tsakiyar su shukura so take ta yi gulma amma ba ta so su malika da taslim su ji cikin ƙasa ƙasa da murya ta ce kun san wani abu kai suka girgiza mata ta ci gaba da faɗin wallahi ina mamakin yadda anti take matuƙar damuwa da al'amuran ya ni fa sai naga kamar ta kuma mai sansa wallahi gaskiyar ki amal Ni fa na daɗe ina so na muku gulmar nan amma ina jin tsoro. Sai nake gani kawai haɗuwar jini ce. Ku ga fa yadda take nuna ba ta son anti a cikin gidan nan kurukuru Amma yadda anti take nuna kulawarta a kan Khalil, ko siya Sultan ba ta ma haka. Shiru suka yi suna nazarin maganar Amal, Shuda ta ce kuma ba gaskiyar ku Amal. Nasifa za ta yi magana amma ta shigo falon. Cikin raka ɗinta ta ce to magulmata, hala annamimanci na kuke yi. Gaba ɗaya suka yi dariya Hamdiya ta ce mu mun isa gulma da uwar masu gida? A Amma ta ɗingiso 'yar ƙafarta tana faɗin yo na sani, nan ma dariya suka yi mata. shuda ta ce yauwa amma don Allah muna da tambaya. Allah ya sa na sani to, kin ma sani insha Allah. Amma ki ɗan ba mu tarihin gidan nan mana kafin haihuwar mu Dariya amma ta yi kai ku ji mun magulmatan yara. Me kuma ya kawo wannan zancen? Ba komai wallahi amma. Muna son ji ne kawai. Shi kenan zan ba ku amma ku bari sai Allah ya kai mu dare. Murna suka yi ta yi har da tsallansu. Amma na bace yake ya rasa me yasa mummy ke irin wannan halin. Gashi nan ta zama malamar yaranta. Su kwadai ne bauɗaɗɗu a gidan. Ya kuma jan tsaki yana cije leɓensa na ƙasa. Wallahi da ya san abin da zai tarar kenan da ba zai shigo cikin gidan nan ba. Dama aiki ne ya tsayar da shi a ƙasar. Ganin yana da ɗan Cham shi ya zauna a gidan, don rabansa da gidan tun rasuwar ƙaninsa Rufa'i. Ya dafe kansa don jin yana sara masa, shi mutum ne mai matuƙar zuciya, abu kaɗan yake hasala shi ya yi sama. Kwanciyar sai ya yi bisa doguwar kujerar falon nasu, su dai ƙannen nasa duk suna zaune suna kallon sa cike da tausayi, babu wanda ya ce masa ƙala. Sai da ya kwanta ne cikin ƙarfin hali mujahidin ya ce ya kalli da ka koma ɗaki ai. Dago manyan idanunsa da suka yi jajiryen yana kallon Mujahid ɗin, ya sakar masa guntun murmushin ɓacin rai. Sai kuma ya lumshe idanunsa ya gyara kwanciya. zunnuran ya ce, Ya Khalil, please mana. Miƙewa ya da ƙyar ya ce, It's okay, kowa ya je yi kwanciyarsa, ni ma bara na watsa ruwa. Kawuna suka ɗaga masa kamar ƙadangaru. Sai da ya ga kowa ya shige ɗakinsa sannan shi ma ya shiga. A ruɗe anti ta karaso falon 'yan samarin babu kowa a ciki. sai dai ko'ina ya yi ni duk da ma ba a kai ga yin sharar safe ba. Ƙofar ɗakin ya kalli ta ƙarasa ta yi nokin, fitowarsa kenan daga wanka. Wajen ƙofar ya matso yana tsane ruwan jikinsa da ƙaramin tawul ya ce wane ne? Anti Mami ta saurin cewa ni ce babana buɗe. Cikin hanzari ya jajen lafiya bulu mai gajeren hannu ya saka. Aladabci ya buɗe ƙofar ya fito. A falo ya hango ta. Ƙarasowa falon ya yi har ƙasa ya durƙusa ya gaishe ta. har ga Allah yana matuƙar ganin kimarta idan yana tare da ita yakan ji wani iri saboda kwarjinin da take masa shi ma bai san me yasa hakan ba ko dan tana nuna kulawarta a gare shi oho gashi an ce nonon ta ya sha yana ƙarami Anti ta amsa kamar yadda ta saba cikin kulawa ta ce babana me ya same ka Taslim ta ce min ka ji ciwo a hannu ina wanka ne lokacin Murmushi kalli ya yi don ganin yadda Anti Mami ta ruɗe ko Mami ba ta yi irin wannan rikicewar ba. Ya yarda da antimami Mami don haka yakan iya faɗa mata sirrin aikinsa kai tsaye ya ɓoye ma Momi. Haka kawai yake jin ta daban da kowa a gidan. Duk da Momi tana cusa musu ƙiyayyar Anti fiye da ta kowa a gidan kuwa. Anti ta katse masa tunani da faɗin ya dai babana. Ajiyar zuciya ya sauke a ladabce ya ce kar ki damu anti. Dama ba wani abu bane ba yanka ne kuma na samu dukkan kulawa. A razana anti ta ce babana yanka fa garin yaya haka ta faru da kai. Kai ni dai wannan aiki naku na bani tsoro wallahi. Haka kawai na ji gabana na ta faɗuwa tun jiya. Ashe kai ne shi ne mai uwa tsurku wallahi Bilkisu ki fita sabgata ba na son shi shigin da kike min. Akan ni ban taɓa damuwa da shiga sabgar 'ya'yanki ba. Kai kuma sakarai ka zauna kana kwance mata yadda aka yi ne. Wallahi Ibrahim ka zama sallamamme dai, kai co da wannan zuciyar taka, ga ka dai kamar jarumi a waje, amma shiryayyen sakare aka yi, ko da yake ba laifinka ka bane ba, an riga rigaya an rubuce sunanka a lambakin baƙin ƙarfe ne, kai ni dai Allah ya tsine ma malamin da ya miki wannan aikin Bilkisu a kan Ibrahim. Khalil ya katse momi cikin ɓacin rai haba momi don Allah wai wane maganganu kike yaka ne haba momi Ni ban san me anti mami take miki a cikin gidan nan ba kike kin taka. Tana da kirki wallahi. Dakuwa mami ta masa cikin masifa ta ce, kai da kirkin nata kun ci uwarku. Wallahi idan baka rufe min baki ba, anan sai na ci ubanka me kawai. Shiru Khalil ya yi amma ransa ya kai kololuwar ɓaci, shi yasa ko kaɗan baya son zaman gidan. Kasar ko kewar gidan baya yi. Can ya kayan muryar momi tana ci gaba da cima anti mutunci wadda tuni ta bar ta hakuri ta fice daga ɓangaren. Idan da sabo ta saba ai, tun suna zamanin ƙuruciya aiki abu ɗaya, ta so na irin kishi mai zafi hajiya babba ke yi da ita. Amma ba ta nuna kishin na mai zafi akan hajiya sauda. Amma ita da hajiya Fatima sun sha wahalar ta tun a baya. Sai da ta yi ƙulla-ƙulla da ta yi Alhaji Abdallah ya saki hajiya Fatima. mace mai kirki da sanin ya kamata. To fa masu sauraro, wace ce Hajiya Fatima? Ita ma matar Alhaji Abdalla ce kenan kamar yadda antumami ta faɗa. To ko tana ina yanzu? Bara mu ci gaba da bin labarin dai. Ganin amma falon ya sa anti ƙara gyara nutsuwarta, don ko kaɗan ba ta son surukar tasu ta san abin da ya faru, bare ma har zancen ya kai kunnen mijinsu. Risinawa ta ta gaida Amma cikin fara'a Amma ta amsa mata tana ƙaunar Bilkis saboda kyakkyawan halayenta. Anti ta ce masa Amal ku tashi mu je kicin ku haɗa abincin yayyanku yau har ilabin ba a karya ba. To suka faɗa suna miƙewa. Suna shiga kicin ɗin sai ga momi ta fito daga ɓangaren su kalle tana hura hanci. Sau ɗaya ta kalla Amma ta ce barka da gida Amma ta yi shigewar ta ɓangaren ta. Kwafa Amma ta yi tana faɗin lalatacciya kawai. sai yanzu kika ganni zan ba kina gani na ba amma kika wuce mai bakin halin tsiya ai wannan yaron dai bai dace da macen farko ba alkur'an Allah dai wadaran zira'ar jummai ya halinki ya halin uwarki duk da tana ƙanwata kuwa haka ta yi ta mita da zagin momi har da su gori kuwa dama an faɗa ma amma masifa ne Duk abin da ya faru tsakanin momi da antimami da ya kalli su Muslim na jin komai suna zaune jigum-jigum. abin na damunsu suna ɗaga ma momi ƙafa ne kawai saboda tana matar mahaifinsu kuma tana cin darajar ya a kullum kuma anti na nuna musu kada su sake su saka baki akan abin da ke faruwa tsakaninta da momi babu ruwansu mahaifiya momi take a gurinsu in har suna ɗaga mata murya to ita ma da ta haife su za su iya yi mata fiye da haka waɗannan abubuwan ke taka rawar gani wajen saka su kawai da kai akan lamarin gidan gaba ɗaya amma abubuwan na ci musu zuciya ainin musamman ma ya mujahidin da an Amatullah da suka kasance masu zuciyar tsiya kamar ya kalil Shi kam kalil yana can cikin ɓacin ran da Momi ta bar sa sai tsaki yake yana shafa mai. Allah da Momi ba mahaifiyarsa ba ce ba da tuni ya gyara ta a gidan nan. Kwata-kwata baya son halayenta. Duk gidan ta fi kowa fitina. Wani lokacin ji yake ina ma ba ita ce ta haife shi ba. Idan ya irin tunanin nan yakan yi saurin yin istighfari da neman tsari daga sharrin shaidan mai saka wasu wasi a zukatan bayin Allah. Amma gaskiya halayen momi ba sa burge sa, ita da ‘yan uwansa. A haka ya gama shirinsa ya haye gado don ya daɗewa bacci ya awon gaba da shi. Dama ya gaji oba. Yau har bin babu wanda ya fito breakfast. Sa Aisha sun kammala komai tuni sun gyara ko ina ya ɗauki ƙamshi. Suna ɗaki ita da Bishira Aisha na gyara kayanta, ita kuma Bishira na tsifar kanta. Cikin sake ajiyar zuciya Aisha ta ce, Kai Bishira, wallahi ni kan ɗazun ya kalil ya bani tsoro. Sai dai kuma abin da ya bani mamaki duk da dukan Hassana da ya yi, babu wanda ya ce masa bai yi daidai ba. Gara ma yajiya babba na ga kamar ta jawo shinsa ko me yasa? Saboda ba ta son gaskiya ne kawai Aisha. haka yake jibgarsu idan suna kai haƙurinsa makura yasa idan yana gidan duk wani iskancinsu ba sa yinsa ita ma na tabbata ba ta yi tunanin zai dawo gidan ba yanzu da ba za ta ma fara aikata abin da ta yi ba ba ƙaramar firgita aisha ta yi ba har leban leɓanta take yi wajen faɗin kina nufin zai iya hukunta kowa akan lamarin cikin gidan nan bishira ta gada kai alamar tabbatarwa shiru aisha ta yi jikinta duk ya yi sanyi har ga allah tana tsoron masifaffen mutum Ballantana wannan murɗaɗɗen ƙaton mutumin gashi dogo masha Allah. Bishira ta ce ya dai Aisha. Ut, Aisha ta ɗiya ya husana ta ce babu komai, amma wallahi har gidan ya ma fita raina ni kam. Maganar Aisha ta ba Bishira dariya, kin ga kar ki damu kanki. In dai ya Khalil ne ma zai iya barin ƙasar gobe idan Allah ya kai mu. Tunda kika gansa yanzu ma wani aikin ne ya zaunar da shi. Ita ma Hasna ita ta ja kanta dukan. duk da na san ba ta yi zaton ganinsa yanzu ba. Shiru kawai Aisha ta yi amma har ga Allah a tsawarce take. Ji ta yi ma gara ta bar ƙasar kamar yadda Sajiya babba suka ce, amma tana fargaba wallahi. Gashi an ce ƙasashen waje turanci ake ita kuma bata iya ba sosai. Anya karatun nata zai tasiri? Duk da kwaɗayinsa da take yi gashi ma har yanzu zuciyarta bata amince da wai karatun za a tura ta ba. Duk da basu ɓoye mata ba sun ce har da hidimar wasu za ta je a can. Ba komai ta dogara ga Allah shi zai tsare ta a kowane yanayi. Damuwar ta ɗaya ce su mamanta. Tana son ganin su kafin ta wuce shi yasa ta dage da sallar dare akan Allah ya ɗora ta akan sajiya babba su bar ta ta je. ta ma ban kwana ko don ta samo albarka. Shiru kake ji kowa ya natsa a falon amma yana jiran labari. Aisha an Bishirama suna alaɓa ta can baya. Dan sun ji lokacin da ta ce da daddare za ta faɗa masu nasiba tarihin ya su kam suna buƙatar ji. Sai da Amma ta gama dama fura kowa ya ɗiba sannan ta fara ba da bayani kamar haka. To da farko dai kun san mahaifinku da sana'arsa. Laura dai ita ce matarsa ta lalle ta farko kenan. Da mahaifiyar Laura da ni uwarmu ɗaya mu ɗaya, ni na sha nono na bata. A lokacin da mahaifinku Abdullahi ya fara samun kuɗi sai kakanku Malam Rufa'i ya matsa akan ya yi aure. Na yi biris da su kasancewar shi ne ɗa na fari. Ban saka musu baki ba har tsawon shekara ɗaya ni ma rashin aurensa na damuna. Ni na kawo shawarar a haɗa Abdullahi aure da Lauren ɗiyar ƙanwata, kasancewar na san tana son sa amma ya ƙi ta fuska. Ba dan Abdullahi ya so ba aka yi aurensa da Laure, watan ta tara da kwanaki sha bakwai a gidansa ta haifi ɗiyarta mace wadda ta ci suna Zuwaira. Bayan haihuwar Zuwaira da shekara ɗaya, Abdullahi ya ce zai ƙara aure ya samu wadda yake so a nan cikin garin Kano. Na so na hana shi amma kakanku yana ya ce na barsa tunda Allah ya halatta masa. An sha bikin Abdullahi da Fatima, yarinyar kirki sai dai ba ƙaramin tashin hankali Abdullahi ya fuskanta a wajen Laure ba, sosai ta tada hankalin kowa. ko kaɗan Fatima ba ta jin daɗin zama da Laure. Ana haka Allah ya yi makakanku rasuwa. Rasuwar ta taɓa Abdullahi sosai shi da ɗan uwansa Ma'aruf. Duk da a lokacin yana makaranta. Bayan rasuwar kakanku Abdullahi ya dawo da mu Abuja da zama saboda kasuwancinsa ya dawo nan. Dawowarmu da shekara biyu Laura ta kuma haihuwar mace aka saka mata shukura. A lokacin kuma Fatima ta yi bari ita ma. A lokacin ne babanku ya ƙara aure ya auro Bilkisu. Tashin hankali ya kuma ƙaruwa a gidan, sosai Laura ta hana kowa zaman lafiya. Ba wani abu ne kuma ke cin zuciyarta ba illa haihuwar mata da take yi. Ita a haukanta kishiyoyinta za su zo su haifi maza su ƙwace gida. Bayan tun Abdullahi na talakansa ta aura, ba ta san ba a yi ma Allah wayo ba. Tsakanin Fatima da Bilkisu babu wata matsala kam zaman su lafiya kamar ma ba kishiyoyi ba. haka ne kuma ke ƙara hassala zuciyar Laura. Bayan shekaru uku suka kuma samun ciki su duka uku sai da cikunan nasu suka kai watanni biyar Fatima ta yi ɓari, wanda ya ba mu kowa mamaki, amma saboda haƙurinta ta ce haka Allah ya ƙaddara. Bayan wata biyu da barin Fatima ita ma Bilkisu ta yi ta zubar da jini, da aka je asibiti sai aka ce maganin zub da ciki aka bata ta sha a ruwa. Amma cikin ikon Allah cikin bai faɗi ba, A lokacin hankalin babanku ya tashi ya tsare matan nasa yana bincikar su. Kowace ta shiga kare kanta. Ganin abin zai kawo musu ɓacin rai na ce ya bar su ni binciko komai da kaina. Rana ɗaya Allah ya kawo ma Bilkisu da Laura haihuwa amma Laura ce ta fara naguda, Laura ta haihu amma ƙawarta Kaltuma ta ƙi sanar da mu abin da ta haifa sai yawo da hankali suke mana. saboda Bilkisu tana cikin tsaka mai wuya har ana shirin yi mata tiyata. Shi yasa ba mu damu ba tun da dai Lauren ta haihu lafiya. Dakta ya janye mahaifinku don ya saka hannu a yi ma Bilkisu aiki. Ni kaɗai aka bari a kofar ɗakin da Bilkisu take naƙuda. Fatima kuma ta je siyo ruwa za a saka mata. Ina nan tsaye sai ga nurse ɗin da ke kula da Bilkisu ta fito ta ce ta haihu mace, amma yarinyar ba ta zo da rai ba. Mun ji babu daɗi ni da mahaifinku amma Bilkisu na ta tausar mu akan mu yi haƙuri. A lokacin ne kuma muka ji Laura ta haifi ɗa namiji babanku ya yi murna da hakan. Sai dai wata sabuwa kuma, tun da muka dawo yaron Laura ya ƙi shan nononta. Daga baya da aka bincika sai aka ga nonon na fita. madara ya ƙi sha gashi yana ta tsanyar kuka, ya da hankalin kowa. Ganin halin da jariri yake a ciki na ce a kawo sa Bilkisu ta gwada bashi nono. Laura ta yi tsallatar da ta ce ba ta amince ba. Sai da na mata biji-biji sannan ta bari Bilkisu ta ba ma jariri nono. Abin mamaki ana ba su ya karɓa kuwa. Abin ya ba mu kowa mamaki da al'ajabi, amma ba mu kawo komai a ranmu ba. Hmm, wata ƙala kuma. Babanku ya yi ma jariri huɗu ba da sunan mahaifin Bilkisu, wato Ibrahim Khalil. Babu wanda ya sani sai ranar suna. Ba ƙaramin rikici aka yi da Laura ba. amma mahaifinku ya ce ba ta isa ba aka yake son sunan ɗansa kuma babu mai canza masa. Daga nan Bilkis ta ci gaba da shayar da Ibrahim. Watan Ibrahim uku babanku ya saki Fatima saboda maganin zubar da ciki da ya gani a ɗakinta. Wai shi take sha tana zubar da cikinta, ita ce ma ta ba ma Bilkisu a lokacin da ta zubar da jini. Har ga Allah ban yarda ba a lokacin, da ya yi shawara da ni kuma ba zai saki Fatima ba. Bilkisu ma ta sha kuka sosai don tana son Fatima. Haka dai Fatima ta tafi muna kewarta saboda mutuniyar kirki ce. Shekara Ibrahim ɗaya Bilkisu ta samu ciki ita ma Allah ya azurta ta da haihuwar namiji shine marigayi Rufa'i. Yayya Bilkisu ta kuma ƙaruwa ga Laura, ta tsane ta sosai, wani abin ma tana tsoron aikata shi ne saboda ni a gidan. Tun daga haihuwar Ibrahim kuma laura ba ta sake haihuwa ba har Bilkisu ta yi haihuwa biyar. Rufa'i, Sultan, Mujahideen, Amatullah, Ramadan, Zunnurain. Sai kuma suka haifi Hamida da Muslim a tare. Daga nan Bilkisu ta kuma haihuwar Muhsin ita kuma 'yan biyu Hasna and Lokacin ne kuma babanku ya auro Saude, ita ma dai tana da mugun halar, amma ta fi Laure. laura ta so su haɗe ma Bilkisu kai ita da Saude amma Saudan ta amincewa. Saude ta haihu ta haifa Hafiz daga nan suka haihu tare ita da Bilkisu kuma. Bilkisu Amaliya Saude Shuhuda suka ƙara Taslim da Malika suka ƙara Ummu Nur da Nuruddin daga nan kuma haihuwar ta yi musu adabo. Ibrahim ya tashi yaro mara hayaniya yana son ‘yan uwansa akwai haƙuri da zuciya idan ka kai haƙurinsa ƙarshe tun yana firamare Yaro ne mai shege nasi da bin kwakwafi kan abu yana son kallon fim na bincike. Lokacin da ya shiga sakandare dole aka saka masa TV a ɗakinsa saboda son kallon fim na bincike-bincike. Akwai wata basira da Allah ya yi ma yaron. In har za a yi laifi a gidan nan, a rasa kuma wanda ya aikata in har in har ya ji kuma to fa sai ya gano mai laifin a cikin bincikensa. Wannan tunanin ya saka mahaifin barinsa shiga ɗan sanda don a cewarsa irin su Ibrahim ake bukata a folis saboda iya bincike da naci. Ibrahim ne ya samu nasarar shiga ɗan sanda cikin sauƙi saboda yanayin ƙirarsa. Dogon mutum ne tsayayye Allah ya ba shi siffar ƙarfi irin ta masu ɗamara, gashi da ƙwaƙwalwa da jajircewar aiki. Daga nan ya samu ƙarin daraja zuwa hukumar 'yan sanda ta duniya, ku kuka san sunanta da Turancinku.